أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله يساك يدعو دموش كنشي كبير كراتون من أولا للتافي ألفية ابن مالك وكمر كل إن شاء الله يدعى كسابة زن كارنتا سيها كارنتا وإن يكن صلة ألف في الموضي وغيره إعماله قدر تضي فعال أو مثال أو فعول في كثرة أن فاعل بديل في كثرة أن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قل ذا وفعل وفي فعيل قل ذا وفعل وما سوى المفرد مثله جعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل في الحكم والشروط حيثما عمل وانصب بذي الأعمال تلوا واخفض بذي الأعمال واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي وهو لنصب ما سواه مقتضي طب منا مغنى عن عمل اسم الفاعل muka ce ismul fa'il yana aiki irin aikin fi'il idan ya kasance masbukun bil istifham adaribun zaidun amran daribun anan mubtada ne zaidun in kaso kana yace da shi fa'il sadda masaddar khabar to amran maf'ulun bihi lishi darib domin ismul fa'il ne ko ko ya kasance a masbuqun bin nafi ma daribun zaidun amran ko ko ya kasance masbuqun bin nida ya daribun zaidan ko ko ya kasance a sifa na da mar'ut marartu bi rajulin daribin zaidan wannan a bayan mun karanto shi cewa idan ya zuwa irin wannan siga to lallai yana aiki irin aikin fi'li bi ma'ana zai iya yi wa maf'ulun bihi nasba kamar yadda fi'li ke iya mashi nasba mun fahimta kamar da zaka ce daraba zaidun amran haka zaka ce hadha daribun amran koko zaidun daribun amran kaman kashi ne daraba zaidun amran mun fahimta to yau hukuncin da malam zai mana bayani idan ismul fa'il ya zo da alif da to ismul fa'il din nan yana iya aiki a madi da mudari da amr bi ma'ana mustaqbal fil madi wal hadir wal mustaqbal sannan al sai a kira ta silatu silatu ismul fa'il misali kamar ka ce هذا الضارب زيدا ده الضارب ده ألف دلام لام يزو ألف دلام لام سمت الصلة لاسم الفاعل مرة فأنت مثال كمان هذا الضارب زيدا ها تنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا ألف دلام لام صلة اسم الفاعل ضارب سيزم خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل سيامو شيء زيدا مفعول به لضارب مت... ايه كمان كاتشي هذا الذي ضرب زيدا muna fahimta طيب ان haka yazo yana ايه aiki اماضي ده مضارع ده حال كو مستقبل كان cewa hadha daribu zaidan al-ams هذا الضارب زيدا الآن هذا الضارب زيدا غدا دوين عيك دوهك أن سيدة كسر جنسية تسمي الفاعل منا فهمت أقوى شين مالك يتوى وإن يكن صلة ال اذا ال تكسن صلة لاسم الفاعل ففي الماضي to a filin madi za ta iya yin aiki wa gairihi da abin da ma ba fili madi ba to dama fili in bai kasance madi ba ya zai zama ko kuma amr shine madi hadir mustaqbal muna fahimta i'maluhu qadir tudi aikinsa a madi da abin da ba madi ba urtubi an yadda da aikin ba za mu ce da aikin bai yi ba a aikin amadi da mudari da mustaqbal duka yayi amma yaushe in an samu sila ita ce al muna fahimta tayyib da fa'alun da mif'alun da fa'ulun da fa'ilun da fa'ilun su ma suna aiki irin aikin ismul fa'il fa'alun lima yurid muna fahimta kana iya cewa zaidun fa'alu ma arada zaidun fa'alun ma arada me mawqifin ma a wurin nan maf'ulun bihi wa li fa'al yawa kuma tadullu ala al-kasra tana ni akan yawan aiki amma la asala fa ana sharabun العسل مفعول به مقدم من الواحد لشراب منا فهمت طيب أخ الحرب لباسا لها جلالها لباسا جلالها منا فهمت ده شيء مفعول به لباسا muna fahimta ko to haka kuma mif'al shi ma innahu lamin harun bawa'ikaha innahu inna harfu tawkid wa ha ismu inna lamin harun lam ya za kirata nan muzahlaqa saboda ta tsayi kabaru inna muna fahimta ma'ana muzahlaqa wanda aka tunkunar aka janye ta daga ainihin wurinta asalin salamu liftida ne za ta tsaya wurin to amma kasantuwan taukidan ba su tsayuwa a wuri daya ita sai ta yi haƙuri fa zuhliqat sai aka janye ta ta koma wurin haba shi za ke ce da muzahlaqa janyayya ya kitatta muna fahimta a wuri daya a kalma daya suna yi a kalma daya amma a wuri daya ta kasance ga inna ga kuma lamu ibtida'in ka fahimta asalin wurin ta ya kamata ta tsaya ibtida la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim kaga lamul ibtida to amma tunda inda ta zo ta ce kin fi ni karjini na hakura barin koma wurin khabar fa zuhliqat fa sumiyat muzahlaqa muna fahimta fa innahu lamin harun bawa'ikaha منحار خبر ني لإن بوائك مفعول ني غوا ga منحار muna fahimta don haka suna nuni akan kasra kuma suna aiki irin aikin ismul haka fa'ul fa'ulun shi ma yana aiki irin aikin ismul na ai mahallu shahid shine zai dame ba tafsiri Allah kaza da'iman mahallu shahid shi ne yake tun da ba tafsiri muke ba kana fa'ulun fa'ulun shi ma yana yi wa maf'ulun bihi nasba muna fahimta kuwa qalabinahu wahtaja lishawqi innaha ala shawqi ikhwana al'aza'i hayuju wai ana siffanta kyan sauda ne wai in ta shiga wa abinnan malamin malaman yahudawa saboda tsananin kanta to qaladinahu dinahu sai ya fishi da addininsa ma za ka rabu ka ma to kala dinahu sai ya fishi da addininsa wa taja li shauqi ihtaj sai ya fantsama ya tasawwa bege innaha ala shauqi ikhwana la'azaiha yuju wai lallai shi dinnan wani wani mutum ne mai bukata da kauna wurin ainihin bege da kuma kwadayi saboda ganin su'uda to eh hayuju hayuju daga haja طيب محل شاهد إخوان العزاء هايوج هايوج شين يي نصب أتكن إخوانا فعول يعني إنه هايوج إخوان العزاء muna fahimta don haka da mif'alun da fa'ulun da fa'al suna aiki irin aikin ismul fa'il muna fahimta ai shine malaka cewa fa'alu naumi fa'alu nau fa'ulu fi kasratin so da yawa an fa'ilin game da ismul fa'il badilu wato sauyi ne game da ismul fa'il so da yawa sauyi ne ma'ana sukan zo su tsaya a matsayinsa kuma su yi aiki irin nasa muna fahimta to haka kuma fa'il inna allaha sami'un du'a man da'ahu inna allaha sami'un khabar inna du'a maf'ulun yi lawai na sami'un muna fahimta haka kuma fa'ilun shi ma أتاني أنهم مزقون عرضي أتاني أنهم مزقون عرضي حجاج له فديد to mahallu shahid ya ce wai na ji mutane suna ta kokari su ci mutunci na suna yi sa gama ni ba a takaice atani أنهم مزقون عرضي يهو أنهم مزقون اسم أن خبر أن مزقون تشيني كما دي اسم الفاعل يعمل عمل اسم عمل الفعل ده عرضي مفعول به هكا كما حذرا أمورا حذرا أمورا لا تضيره حذرا أمورا لا تضير gashi umuran maf'ulun bihi ne na hadiran don haka shi sama yake cewa fa yastahiqqu ma lahu min amali da fa'alu da mif'alu da fa'ulu suna cancantan abinda da ismul fa'il ke cancantuwa na aiki e ya zan zo wa fa'ilin falla. amma aiki a cikin fa'ilu ba wai ba aikin bane a akwai shi amma kuma yayi karanci su waɗancan ukun na farko sun fi yawa akan fa'ilu da fa'ul da mif'al da fa'al aikin su ya fi yawa akan fa'ilu muna fahimta qallaza wa fa'il shi kuma fa'il bai kai fa'ilu yawa ba kaga mun samu auzan guda biyar kenan duk suna aiki irin aiki ismul fa'il muna fahimta طيب da ismul fa'il zai kasance ba mufradi ba ne to kasantuwarsa ba mufrad ba misali ko ya zama musanna ko jam to ba zai hana shi aiki ba ai mun ce hadha daribu zaidan kaga mufrad ne da musanna ne sai mu ce hadhani daribani zaidan da jam'i ne mu ce ha'ula'i daribuna زيدان إن أنا ثاني هؤلاء الضاربات Zaidan muna fahimta ya'ani aikin da mufradi ke yi in ya zo a musanna ko jam'i shi ma zai yi ba wai yana ikhtisasi ko yana keɓantuwa bane da aiki a cikin mufradi ba a abin da mufradin nan zai yi inda musanna ne a matsayinsa ko jam'i za su yi aikin irin aikin da mufradi muna fahimta ba shine ma ke cewa wa ma siwal mufradi abinda ba mufrad ba mislahu ju'il ai ju'ila mislahu irin shi an sanya shi fil hukmi a cikin hukunci wa shuruti da kuma sharda muna fahimta haisu ma'amil duk ta inda wancan yayi aiki da hukuncinsa da shara'insa ɗauko ka kawo ma musanna a nan da kuma jam'i shi ma da hukuncin wancan da kuma sharafinsa <laughs> muna fahimta yi to muƙaddari ismul fa'il din ya samo tushe ne daga ainihin fi'ilin da yake neman maf'ulai guda biyu irin kamar su a'afa irin su kasa irin su ra'a muna fahimta yawa irin su ja'ala fine in ya samo asali daga fi'ilin da yake neman maf'ulai guda biyu to in kai idafa zuwa ga na farko suna na farko na biyun dole ya kasance da nasba misali zaka ce haza mu'ti zaidin ta'aman haza mu'ti zaidin ta'aman هذا مبتدا معطي وهو مين مضاف زيد طعاما مفعول الثاني مفعول الثاني سبوا يجي مفعول الاول اي اي ده ونزع منا بعيدا مفعول الاول نعم يوا مجرور محلا منصوب يوا اه مجرور لفظا منصوب محلا Eh, da ka yanke shi daga idama kuwa sai ka ce haza mu'tin zaidan ta'aman da ka yanke shi daga idama haza mu'tin zaidan ta'aman to amma in har kai idafan shi ka jingina wa na farko ya yazo da kasra to na biyun can dole ya kasance mafulid din na haza mu'tin ko haza mu'tin shi ne ga bayani Eh, duk ya halatta ba shi bane ka karanto bil jarri wa talwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun muka ce akwai tamyizun akwai na tanwinul iwat na iwat can wasu shekaru ba muka ce kuma ya kasu gida guda uku iwadun an al harf iwadun an al kalima iwadun an al jumla sai muka ce idza kana al ismu manqusan fa innahu yu'awwadu anhu bit tanwin shi tanwin ina ana kiran shi tanwin iwadun an al harf Kaman alƙazi sai ka ce ƙazin yawa to ai wannan arab ne anil mai mai harafin طيب فإن كتي هذا معطي زيد طعاما كارتبت da yawon ne to in baka so ka tabbatar da ita automatically kana so ka yaki ce ta daga kenan sai ka ce hadha mu'tin bitanwi zaidan <laughs> طبعا طبعا يا ابو عبد السلام <laughs> ان كان اضافه انت مجرور اللفظ منصوب محلا ان كما كان ينكي اضافه كفى الله المؤمنين القتال شيء كان موتا <laughs> سمت المفعول الاول المفعول الثاني وانا تسبق وصول الجمله على في محدد الرفع خبر المبتدا المحذوف هذا نعم وسا مبتدا نعم مبقي نعم لا مبقي نعم خبر المبتدا نعم ايوه طبعا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وهو مضاف زائد المضاف إليه مجرور لفظا منصوب محلا طعاما مفعول التاني ده اسمه الفاعل طيب. طيب طيب وانصب bidil a'mali kai nasba da ma'abocin ayyukan nan til wan sunan da ya biyo na biyu haza mu'ti zaidin ba'amal maqul tani muna fahimta wansib bidil a'mali til wan sunan da ya biyo wannan suna kai mashi nasba sunan da ya biyo ko ba wanne ne mu fahimci wannan tukuna sunan da ya biyo shi ko ba wanne ne in ba idafa bane kai mashi kai mashi nasba shine zaka yanke shi ga idafa hadha mu'tin zaidan ta'ama wanne ne tilwar anan zaidan saboda ai shi yayi ismul fa'il muna fahimta muna magana mun yanke shi ga idafa kenan hukunci biyu ne malaka sai nuna mana ko dai a yanke shi daga idafa ko kuma a yi mashi idafa to in an yanke shi daga iwafa duk sunan da ya biyo shi kai mashi nasba kuna fahimta to muqaddari an yi mashi idafa shine ce waqf to in kai idafa sunan da ya bi shi tilwan din nan yi mashi idafa kasra ban san kuma da fahimta ba na وهو لنصب wa سواه muqtadi in har kai idafa ga shi sunan da ya biyo shi to ga wanda ba shi din ba nasban shi tana cancanta gare shi li nasbi ma siwahu wanda ba na kusan ba kenan muqtabi ya cancanci mashi nasba ba mai cika da nan ba na an fahimta to alhamdulillah to alhamdulillah na zai bi tambayoyi na abin nan da ke zuwa na'am da na'am waɗansu sunaye ne wanda za su zo a haɗa yake ko ba gina su aka yi eh ana yin su min eh ai auzan ne allati ta ala al-kasr eh to a cikin ishtikariyan ne kenan za a samu wanda zai yi zuwa yahtamila mutulai kwarai da gaske idza kana asluhu muta'addiyan eh, kamar sami'a samma سمع سمع نسمع سمع كمان ضرب ضراب مضراب ضروب ضرب ضريب وهو المانع اي اشتقاقية يا ابني ممكن باين اسم كلمة بصل ذلك وانا علمنا آه، ترى السؤال اوزان ده الجمعة ده صلاة ده sai dai abin da zamu lura da shi ismul fa'il shi zai yi aiki ne idza kana al fi'lu muta'addiyan in har filin yana buƙatar maf'ulun bihi to ismul fa'il yazo zai iya aiki irin nasa amma in ya kasance lazimi ne to shi zai takaitu ne da fa'il din kawai ba ba zai shiga ba lazim dai lazim ne eh, jalasa don. hula faya amma yi sul fire din zai zai iya kuma jalisun zai iya zama amma ba zai eh ba zai ba ko jallas eh ko jalus jalis amma ya tsaya ba zai iya wa ne mafulun bihi ba misali kamar akal akala akal akul akil Za ka ce haza akilun ta'aman in ka ce haza akilun wannan maciyi ne dole akwai abin da yake ci ai kamar shi ma jalisin da zai to jalis mazauni ne dole ai abin da zai zo ya tawassalu ila al-maf'ul bi harf al-jar dole ka shi da harf al-jar eh, hada jalisun bi makani kaza wannan mazauni ne a wurin kaza to dole ka harf al-jar bai cin gaida wannan shi ne al'adun nan na maf'alu din nan na'am in yi aka canza kalma ta zanto a razin maf'alu na'am kamar da bawa na'am hmm. yana ya dauka ismul ala yawwa hmm. eh, yana ya dauka kamar misbah hmm. alaikum salam wa barakatuh na'am na'am kamar jiha misali eh, eh zai shiga ciki zai shiga ciki نعم بين الأعمال الكل والفرق نعم كما بك يوم في تقريب التأخير كما فعل مسؤول به أو اللغة كما أنت أكل طعاما زيد نعم مثلا idan ya kasance fi'ili yana bukatar mafulu ne guda biyu ne da bai wa ta kalmar ta'khiri kenan da sani dole sai dai kamar yadda ce hadha mu'tin zaidan Na. idan aka yanke idafa in akwai idafa hadha mu'ti zaidan Na. idan idan aka yanke idafa kamar da ce wasu bihazil amal Na. malam kanan wurin wannan takardar mutum zai iya bakin tun da dole na farkon dole ne na farkon idan to shi wato kamar sunan mutum kenan kamar mai ah, zai hana sai dai shi ka'idarsa duk sunan da ya gabata na farko shine maqulul awwal sai dai yana kai karina kamar daraba Musa Isa na farkon shine fa'il bi maqulun bi yawa sai dai in an samu karina kamar shi mai maf'ulai guda biyu ba eh, yawa in ba karina to haka zamu dauke shi in ba karina kamar da kuke ce za mu in zai zaidan ba a za me zai hana oke karina na samu kwarai da gaske bayan da zai amince ba babu <laughs> muna fahimta yi shi yasa ce wansib bi hadhihi al-a'mal kai nasba da waɗannan ayyuka wato waɗancan da aka ambato kenan su fa'alun mif'alun da sauransu one wato sunan da ke biye da ismul fa'il in har ya zo ya kasance fi'ilin yana da bukatun maf'ulai ne guda biyu amma in ko kai idafan sa waqfit to wanda ke biye da shi kai mishi kasara eh wa huwa lima li nasbi ma siwahu muqtadi na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك